Masu sauraron mu da yammacin juma'a nan 20 ga watan Mayu, Assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a voa voahausa.com ko kuma ta Facebook shi ma kai tsaye a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. shirin yau da gobe shirin matasa ya ba da dama ga kungiyar ɗaliban ƙasar jamhuriyar Nijar masu karatu a cikin ƙasar da wajenta. Ta bakin shugabanta Sumana Sambo Usaini ya bayyana bukatunsu da kokensu waɗanda suke yin zanga-zanga a kai. Haka ne Jamila za mu tattauna da shi kai nan gaba kaɗan saboda haka ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa a wannan tattaunawa da za mu yi akan matsalolin ɗaliban ƙasar jamhuriyar Nijar. To duk da cewa yana cikin balaguro yanzu haka, ministan ilimi mai zirhi na ƙasar jamhuriyar Nijar Malam Muhammad Ben Omar ya yarda ya kuma ba mu dama mu tattauna da shi domin ya kare matsayin gwamnati kuma ya faɗi ƙoƙarin da ɓangaren ke yi domin share hawayen ɗaliban ƙasar jamhuriyar Nijar. To sai dai da yake yana cikin yanayin tahiya tangarɗar layin waya ta hana mu tattaunawa da ministan wanda na ta kira ni ina jin shi amma shi baya jina. Alo? Alo, salamu alaikum. Yawwa, yawwa. A baka ji, hello? Hello? Hello, hello, hello? Hello? Wallahi ni ina jin ka sosai, Mr. Minister. Hello? To haka dai yar tattaunawar ta ta kasance da ministan ilimi mai zurfi na ƙasar jamhuriyar Nijar Muhammad Ben Umar wanda muka so mu tattauna da shi mu ji ta ɓangaren su. To amma shi shugaban ƙungiyar ɗaliban ƙasar Nijar baki ɗaya na ciki da waje su Sumani Samba Usaini muna tare da shi yanzu haka. Kuma nan gaba kaɗan za mu tattauna da shi akan matsalolin ilimi a ƙasar jamhuriyar Nijar. Kiɗin maza daban da na mata. maza tuwon a allura mutum ga da haro banda wata magana sai lahira Rachel. gada hutun gada university kai co kai corari ba komi ba kon duniya To saurare kamar da muka shaida muku za mu tattauna ne akan matsalolin ɗaliban ƙasar jamhuriyar Nijar waɗanda kamar kwanaki hudu kenan ana kai ruwa rana tsakaninsu da gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar yanzu haka kuma muna tare da shugaban ƙungiyar ɗaliban ƙasar jamhuriyar Nijar masu karatu a cikin ƙasar da kuma waje. Sumana Sambo Usaini wanda za mu tattauna da shi. Salamu alaikum Malam Sambo. Ah, alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yawwa kana jin mu? ina jin ku muna lahiya lahiya lau sannu sannu yau mun so mu samu Ben Omar mu ji ta bakin shi amma kamar yadda ka ji tangarɗar layi ta hana mu amma a tun yaushe aka fara wannan zanga zanga shin zanga zanga ce ko kuma dai wani abu ne mai kama da zanga zanga to abin ina kiran shi zanga zanga ne paske an yi kwana uku da 'yan jam'iyya na university na nyamai suka hito suka ce ba su yarda ba da wadda ake nan ga biyan allowance in yan makaranta wadda ake cema burus hmm. ana nan ga biyan ta ne kaɗan kaɗan kuma kuɗin da ake basu a basu isa a biyan mutane wadda an ka saba biyan shi shi ne ya kawo yan university suka hito wanga iko mai ci ya aika jami'anin tsaro suka shiga haƙƙin university ta haro banda aka watsa 'yan makarantar da bage-bage da gas da mun samu mutane da yawa abokanmu suka samu tangarɗa da jimuwa bisa kan abin da eh, ma'aikanta suka aika wannan polis da garda su su yi can. Mm. yau galibi kahin ɗaliban jami'a su aiwatar da zanga-zanga akwai matakai da ake ɗauka matakan harko da ake ɗauka a rubuce a gabatarwa gwamnati idan abin ya kai inda ya kai ne sai a ɗauki matakin yin zanga-zanga. Shin kun bi waɗannan matakai? Shi ne so in kwatanta muku mutum da muka fito da taro namu babban taro mu na ƙungiyar makarantar Nijar duka gaba ɗaya. Akwai takarda da muka ba ma'aikantan mu yanzu sa wata an yi wata wajen tara zuwa wata goma da muka zo muka muka musu muka ce gashi kukan 'yan makaranta na Nijar na gida da na waje. ga abin da suka samu kanmu matsaloli to mun shiga cikin kasar mu ta shiga cikin eh, tahiya wadda akwai zabe wannan ya samu kasa idanu mun samu su idanu muna kallon su magani a samu a yi zaben lahiya a kare magani ya za a samu a shaye kokan mu mm. to an yi zaben lahiya an kare bai sa ba kuma wani gama ikanta su dauke mu da rahama su dauki kuka mu da mutunci shi yasa kun ka gani eh, an mutanen mu eh, sun fara hituwa cikin bangarorin kasa sun hudu rashin jin daɗin shi kuma rashin jin daɗin su ba wani abu da muka ce ba mun kira da gwamnatin gane na kasar mu da Nijar ce biya yan makaranta albashin su wanda ke musu unhani su samu su rayuwar su inda suke a nan gida da can waje mm-hmm. bancin shi kasar eh, da ta ki biyan kudin karatu eh, na 'yan makaranta na Nijar na waje da nan ma gida har aka sa can kasashen waje an kore 'yan makarantu cikin wasu jihohi nan kuma nan gida masu inda aka ce ma bursiya na ita an fara mm-hmm. kore su cikin wajen karatun nasu. to duk wanga matsaloli su suka samu ka hito muka har hito muka ce mu ji dadin abubuwan da suka shi ne mun mun so mu zauna da su a tattauna to mun yi mun yi mun gani abun sun kasa kama shi sun kasa shahi mun kokan mu shine ya samu ka hito mhm. yawa akwai wasu jerin matsaloli da koke-koke da muka ji an ce za ku gabatar amma tambaya ta ta gaba wannan zanga-zanga ta ɗaliban jami'o'i ne kawai koko matsalolin sun hada har da ɗaliban firamare da kuma na sakandare. matsalolin na primary ba su shiki mai na secondary suna shiki tunda su ma 'yan secondary yanzu an yi wata shidda da har yau akwai wani ba samu abin da aka ce musu Allah wasu sun aka ce ma allocation ba samu aka ba su aka ba su shi ba kenan bisa kan shi mun sha kira da gwamnati ba samu a biya musu wannan alawus nasu ba a biya shi ba kenan yanzu ma zan tunda ke muku na ƙara magana kuma muna nan ga hiddo takarda kuma yi kira da gwamnatin Niger nan zuwa kwana uku shi samu shi shahe kuka an suka samu an eh, matsaloli wanda suka samu amma na musu har hitowa nan zuwa kwana uku in ba su to shahe mun kuka ba za su ganin mu a cikin ƙasa da nan duka waje za mu hito a mu ga rashin jin daɗin mu mhm. yawa a cikin koke koke naku akwai wani batun cewa eh, malaman jami'o'i kuna da matsala da yadda suke ta da ayyukansu yanzu kamar siyasa ta yi ɗauke musu hankali me kuke nihi akan wannan batu to mu abin da muka yi Allah da shi yanzu nan cikin kun ɗauka akan jami'a ta university ta Nyamai da ci jami'o'i da cikin cikin gunduma ƙasa mu musamman cikin wacce shekara a ciki ba ba a san shekarar ba da ake shiga a sabon shekarar ake shiga ba wannan san system din da ake san system LMD din cikin me ake shiki yanda an makaranta yau wannan ba a san wannan aji na farko ba a san wannan aji na biyu ba a san wannan aji na uku ba wannan mushanni duka sun sun ketara sun tahi eh, suna shiga harkokin siyasa su kuma an yi ba su makamai makamai sun yi Allah da da da da koya ma diyan talakawa karatu wanda suka dauki alƙawarin yi mm. Yawa mun ji labarin kamar wani abu ya faru a Damagaram ko za ka iya mana karin bayani kamar ko ɗaliban jami'ar Damagaram akwai dai wani abu da ya faru tsakanin su me kuna da masaniya akan abin da ya faru? Ki matsalar Damagaram matsala ce ta yi jima ta yi kusan ma wata takwas zuwa wata tara ba yan masu mushannu masu koyar karatu su ne ke yajin aiki da tun da su da su da gwamnati ba su nan gane juna akwai an su allowance allowance in suke tambaya gwamnati gwamnati bai samu shaya musu kai ba in sun shirya yau an yi kwana biyu kuma gobe su hara shine matsalar can amma duka matsala mun ta ta shahe mu yan kungiyar makaranta a Niger duka ne matsalar take bisa kan jama'o'i da jami'a jami'a da akwai a cikin kasa ga tamu ko ina ne a kunga matsala na rashin biyan allowance in yan makaranta da rashin kwararrun mushanni da rashin kuma wurin karatu kwararre shi yasa duka wanga matsaloli muka nanga kuwa sun kasa ga tamu don a samu a zo a shahe mu kai a shahe mu kokan namu mm-hmm. Mm-hmm. Yau wato Malam Samba Usaini shin kun samu ganawa da bangaren gwamnati wato masu kula da wannan bangare na ilimi musamman ilimi mai zirhi kun samu zama ku tattauna da su ku gabatar da bukatunku kuma ya suka karbe ku wace amsa suka baku. wanda kuka tsoro ni ta muku ne nace da muka zo mun kai musu takardu ne aka aka samu gwamnati aka sa sabon gwamnati da aka sa sabo minista kun ji an ce ya shiga cikin gunduma gunduma shi nan ga cikin tahe shi kenan shi na cikin shi na nan ga me aka ce eh, visit visit na university university mu ba mu samu muka gana da shi bikin shi ta mun ga mu shiga matsaloli manyan manyan matsalolin da muke so a shahe mu kai kingin shi ta ga tashi to ya samu ya ta shi kuma matsalolin har ba a samu an ka shahe su an ka shahe mu na hawaye ba shi ya kamu wanga rana ta yau yan jam'iyya suka to kuma mun za mu kira gwamnati nan zuwa kwana akwai shahe mu na kukan namu mai mm-hmm. shi nan gwamnatin Niger har prime minister bai kira mu ba can shugaban kasa ba wannan wanda ya samu na idanun suka kukan da muka nan ga muna kuwa inda muka je kuwa aka yi wani babu kuɗi a cikin ƙasa. Mm. yawa yanzu haka akwai masu sauraron mu da suke biye da mu a facebook akwai wani mai suna alhaji abbas baffa celadi ya ce ɗaliban jamhuriyar nijar zanga-zangar me kuke yi haba ɗaliban ƙasar nijar ku kwantar da hankalinku shine abin da za ku yi me za ka ce to shi na iya da eh, shi wadai albarkacin bakin shi to gadda wannan ta tare da jama'a kuma yan ci yan talakawa su an turo su cikin uwan sun turo su su doki jami'a samu samu horon da ya kamata horon bai nan ga samuwa kuma zamantake su ba da nan ga kyawu shi ma shi ban san cikin mishike shike ba amma dai ya kamata a ce ya kula da dan makaranta tunda an ce yara su ne manyan gobe ya kamata a ce ya goya ma yan makaranta baya saboda a ce an samu an ciwo kan matsalolin da suke shiki. Hmm. yau ga ashiko Mubarak Shehu Gandi ya ce duk inda ka ga ɗalibai suna zanga-zanga to akwai rashin kyautata musu da shugabanni ba su yi. Don haka shugabanni ku gyara don ilimi shine gishirin zaman lahiya. To amma ga Muktar Shehu D ya ce ɗaliban ƙasar Nijar ku mayar da hankali ga karatu shine alkhairi ba zanga-zanga ba. Me za ka ce? to ai tun da kuka gani mutun da muka taho yanzu ta mu goma da muke nan ga karatu babu wani tashi hankali a cikin kasa tun da in babu karatu mu yi zamu zauna mu yi mu ma a cikin kasa tun da karatu shi shi ne ke bada horo in an samu horo ne za a samu ci gaba mu ma ku kanmu da muke kira muka gwamnati saboda kahan hankali muka ce musu mu abin da muke muke kwata da shi a ce an yi shekara ga lami lahiya an samu Eh, sakamako masu masu mm, manyan manyan sakamako wanda za su sa 'yan makaranta su samu ci gaba su kan zamantakiyar su kuma a ce kuma an samu examen examen da za a yi nan zuwa gaba a ce an samu resulta kwararru kwa ne mm-hmm. fatan namu mm-hmm. yau a farkon tattauna wannan tamu ka ce an tura jami'an tsaro sun je can jami'ar da ke nyamai an yi kamar sun yi dai abubuwa an sa muku hayaki mai sa hawaye da sauran abubuwa har ma akwai waɗanda suka ji ciwo kamar idan muka duba za ka ga kamar zamani ya sake ga waɗannan hanyoyi na kahohin sadarwa kamar su facebook su twitter da su whatsapp ba ka ganin tunda idan duk lokacin da ɗalibi ɗalibai suka ce za su yi zanga-zanga suka hita gwamnati kuma za ta turo 'yan sanda a zo a yi gamuwar da watakila wani lokaci ma za a yi asarar rayuka ba ka ganin za ku iya ku yi amfani da waɗannan kahohin sadarwa ku isar da saƙonku kuma ku samu biyan bukata cikin lumana kuma a daidai lokacin da kuke ci gaba da karatu? da sai addirarin tun da muka taho mun kukan da muke yi cikin tiyar da muke yi babu wani ayato a zo a yi washe-washe a ce a bata kangon ko a bata kayan kasa ko a bata kayan wani mutum daban mm. mu hito da muka yi daidai mu gudar shin jin daɗin mu ne tunda mun yi kira mun yi kira mun yi declaration har muka gaji mun tayar shi mutanen gwamnati mun gaya musu har muka gaji muka gani ba abin da ya kamata mu yi wanda za a sa a hankali biske ga kuka namu ne kai tsawon dole dole muka yi to to a samu aka yi ta ba cikin mu ma mun so mu yi ta ne ba amma abin da ya zama mun tilas ba shi ne muke yi amfani da shi da mu shi jin daɗin mu. Hmm. Yau wato ga Umar Faruk ya ce don Allah ɗalibai ku bar komai a hannun Allah da sannu za ku ga sakamako <laughs> me za ka ce mishi malam Sambo? yau ko mina ga hannun Allah tun Allah in babu kwanciyar hankali in ba da Allah ba ai babu wanda zai fata wani abu tun mun ba da kari mun yi na'am da zantar da waɗi amma kuma mun ba mun gudu da shin daɗin ba Allah zai kawo mana su Allah shi kawo su ma samu mu shaye mana kuka namu. Na'am? Hello? Alo, yau, Jamila tana da tambaya, me, tambaya ki? Na ce, to, gwamnatin Nijar ta fahimci cewa kuwa a duniya Nijar ce mai yawan... Yawan matasa ko? Gabaki ɗaya ma, marwan da matasa, da manya, da yara waɗanda ba sa iya karatu. to irin wannan bai kamata ba su tashi daga bacci su fahimci cewa lallai abin da kukan da kuke yi kuna son ne a koyar da ku ko kwa canza wannan matsayin Nijar a duniya? to shi ne muka an ce ilimi shine lantarkin duniya kenan ya kamata su san da in babu karatu a cikin kasa ba abin da ke iya samu ci gaba a kasa e eh, shi mu su ma ba da suka samu suka karatu ba cikin mm, ya ba su zama inda suke kasar gaba ta hita kasa ta baya a duniya tanki ba a kula da ilimi ba tanki ba a kula da horon eh, samari tudu su ne an ce yara su manyan gobe. Mm. Yauwa da wallahi da ba don tangarɗar wannan layin waya ba na so minista Muhammad Ben umar muna tare da shi saboda duk wanda ya san Muhammad Ben umar lokacin da yake ɗalibi kowa ya san irin zanga-zangar da suka dage ya suka jagoranta aka yi. Kenan idan akwai wanda ya san mahimmancin ɗalibta ya kamata a ce minista Muhammad Ben umar ne kuma akwai wanda ya san kamar kuka da matsalolin ministoci ɗalibai ya kamata a ce shi ne me za ka ce akan wannan ni banna ya ya yi gugurmaya a kungiyar yan makaranta Nijar duka yau in kun samu a Nijar duka ko shugaban kasar Nijar ya gugurmaya a kungiyar ga yan makaranta ta Nijar duka gaba ɗaya me na ce yana sun saki riga ne shi yasa yau ba su nan kula da harkar karatu sun yi Allah wadda shi bisa kan kuka da muka kai musu in ba shi bari ban ga abin da zai hana a ce gwamnatin Nijar ta shaye musu allabai kuka nata ba eh, me kake nihi da sun take riga <laughs> Wannan wata sabuwar Hausa ce ban santa ba. Sun tsage tun da ajiya an ce su 'yan makaranta ne yau sun zama 'yan siyasa kai tana aila sun gani yau matiyansu ba su cikin mu yanzu suna kasashen waje suna nan ga samun horon da ya kamata a cikin jam'o'in shi ta su ba sa kula da suka abin ba. Mm. Ya wato Malam Sumana idan duk kuka bi hanyoyin da ya kamata yanzu ka ce duk kun gabatar da kokenku da korahe-korahenku da dab bukatunku ga, ga gwamnati kuna jira su tuntuɓe ku idan kuka ta jira kuka ta jira ba su ce komi ba sai yaya. To mu za mu umarni da da abin da kasa takardun kasar mu suka bamu na mu yi gwagwarmaya a shayin kuka su za mu umarni da su. Za mu tsaye da karatu in mun tsaye da karatu tsaye da karatu ya wuce muna iya jerin gwano bisa kan mu gwada rashin jin daɗin mu har mu a samu a samu a ciwo kan matsalolin namu. Mm. Yawa to kamar yanzu a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar a ina a bandan Yamai kaɗai a ina da ina ne ake da jami'o'i? Duka jihohin Yamai na Nijar duka gaba ɗaya akwai eh. jami'a yanzu. Akwai jami'a jami'a. eh bana akwai jama'a jami'a duka ƙasar Nijar duka gaba ɗaya mhm. duka jaha jaha ko wacce jami'a yawa kuma duka ɗaliban waɗannan jami'o'i da ke jaha jaha duk duka ana cikin wannan yanayi na zanga zanga dukkan su matsala guda suke suke nanga kuka da shi ko da muke nanga gaya muku su mm. ba su eh, jami'o'in ba su hituwa in ba mu kungiyar makarantar Nijar muka ɗaya ke da incin ba ba su inci su hituwa gaba ɗaya shine yake mm. na kan kuranta muku kwa mm-hmm. yawwa eh, Wane irin matsala kake ganin cewa kake fuskanta wajen faɗakar da saƙonka ko kuma saukar da saƙonka kasancewa jamhuriyar Nijar da dama mutanenta ba sa kan wannan kafofin sada zumunci din To ta yaya kake isa da saƙonka? Biskan fannin eh, na gizo da television na ƙasa gaba kuma da biskan kamfani da transport doka da muna da abubuwa. Eh, hanya da yawa ne muka amfani shi don mu saka aika sakonnin namu hmm. yawa to wane ne kuma nan ga ɗalibai yawa muhammad ɗan indiya yake cewa hmm ɗaliban nijar allah sai allah dai ya sa ana biyan malamanku su na kowane wata ba tare da wani kumbiya-kumbiya ba to duk da kai ba malami ba ne ɗalibi ne ko ka san kana da masaniya game da wannan abu na malamai da shi Muhammad dan Indiya ya magana? To malamai suna da kungiya tasu mai kare hakkin nasu mu abin da in babu malamai malamai babu karatu kenan ya kamata su ma a ce an biya su allowance allowance din su a lokacin da ya kamata saboda a ce su ma sun samu sun bamu horon da ya kamata. Mm. kin ga sakon wani Ubed Ali. Ubed Ali. Ya ce ta yaya ake tsammanin 'yan makaranta za su kwantar da hankali su yi karatu idan ba a biya musu bukatu ba su manyan kasar Nijar idan da ba su tallafin idan ba ba su tallafin ba ai da ba za su kai inda suka kai ba. Musamman ma 'ya'yan talakawa. Don Allah shugabannin Nijar ku share wa yaran nan hawaye. Mm. Yawwa wato Malam Sumana yanzu mu kaddara cewa shi shugaban kasar jamhuriyar Nijar da Prime Minister da eh, eh, Ministan ilimi mai zurfi Ben Omar suna sauraron ka yanzu haka. Kamar wani sako za ka gaya musu wanda baka baya cikin abin da aka rubuta aka kai musu wani sako kake so ka isa gare su yanzu haka idan suna jin ka? Sako guda da nake aika musu su jiya. Eh, da sunan kungiyar makarantar Nijar gaba ɗaya. Eh, abin da muke kuka muke kira su su shahe kukan 'yan makaranta shahe kukan makaranta abu guda ne a bi musu a lokaci shahe kukan makaranta abu guda ne a ba su wurin horo na kirki shayin kuka makaranta abu guda ne a ba su mushanni kwararru za su ba horon da ya kamata shayin kuka makaranta kuka su san da su ma jiya nan suka biya suka kai inda suka kai kenan in babu horo dan talakan ana ta kenan dan mutane Niger bai zama shugaban kasa ana cewa dan dan dan dan artisan na Niger bai zama shugaban kasa kenan an ce horo ya daga ya gurbace a kasa ga tamu kuma bai kamata a ce su yi muna irin wanga Eh, tahiya ba a kasar da kasar ga tamu tunda su ma jiya dan iyan talaka suke suka samu horon da ya kamata suka zama inda suka zama shi sa kenan yau ba ya iya ci gaban kasar ga ba iya samun eh, ci gaba Nijar ta mm. koma kasa da ta zama kasa wadda domin ma koko kasar ta ci gaba kamar wancan kasashe na ba a samu horon da ya kamata ba mm. kira da ke musu kenan su ji mu su san da ba mu ba mun tashi mu gwale rashin jin daɗin mu bisa kan abubuwan da bisa kan ɓacin rai bisa kan zuciyar ma shine ba abu ne ya kai mu inda kai babu hanyar da mu bi ba mun so mun yi hanya hanya ma mu samu mu ga shugaban kasan don mu samu mu karanta mishi mu shi yalla shi mun kai kuka wajen shi shi na sashi mun kuka mu samu mun ka gan shi ba shi yasa muka hito muka da rashin jin daɗi kuma nan zuwa gaba za mu ci gaba da da kira gare su don su samu su shahi kuka yan gana ga mm. matsalar kuma tsaro ko harkar ta'addanci gaskiya ya kamata a mai hankali wajen nan eh ya ji tambayaki. Yawa ta ce bayan wannan matsala ga kuma matsalar tsaro misali yankin difa kullum za mu ji an ce 'yan ta'adda an kai hari an kashe soja kaza an kashe mutane kaza me za ka ce a kai? shi ne ke cewa ina suka mutu Allah shi ji kansu kuma muna kira gwamnati namu kokarin suka nan gayi bisa kan a samu a ciwo wagga eh, mai aka cin wanga boko haram a ciwo kan matsalolin suka samu kasar ga tamu nan Niger da Nijeriya da Kamaru da Chadi nace musu muna musu jinjina kuma su ci gaba da haka nan za a samu a samu kwanciyar hankali a kasar tamu tunda in babu kwanci hankali duk abin da muke makuwa bai bai bai bai bai dawama kuma bai bai samuwa hmm. yau amma malam Samba ka ganin idan tunda galibi yadda ake cewa 'ya'yan talakawa su ne ne suke cikin ƙasa suna karatu masu, hanya masu hannu da shuni da yawancin waɗanda ke mukaman shugabancin ƙasa 'ya'yansu suna ƙasashen waje ba ka gani idan aka yi ta zanga-zangan na aka ta yi kuka yi ta yi suka yi banza da ku kuka ƙi karatu ba ka ga kanku kanku kuke ƙara dulmayarwa cikin wannan al'amari na rashin samun ilimi yawa shi ya samu ba mu nan gaba ta kuma hatta mu ci gaba da Eh, rashin karatu ba mu hana karatu yan talaka su karatu shi yasa muka kira gare su da gaugawa a samu su shahin muna kukayen namu saboda mu samu mu samu komawa wurin karatu a arewa ga shekara lahiya tunda mun hada shekara ga lahiya na so ta kare lahiya wata da mu kenan mm-hmm. To muna godiya sosai Malam Sumana Samba Usaini shugaban kungiyar ɗaliban ƙasar jamhuriyar niger masu karatu a cikin gida da kuma waje da ka samu dama muka tattauna da kai amma ban san ko kana da wani karin bayani da kake so ka yi ba ko kira ga sauran 'yan uwanka ɗalibai da ke jin ka yanzu haka a cikin niger da kuma wajen ƙasar jamhuriyar niger game da yadda ya kamata a tahiyar da wannan zanga-zanga cikin lumana da kwanciyar hankali. eh wani wannan da kira guda nake yi bisa gare su da yarda Allah mu za mu tahiya wadda na gaya muku da kundin kasa na kasan mu ya muna ya ba mu yi umfani da shi saboda a shahe mun ga namu ba mu unhani da duk wani abin da abin da kasar da ba kundin kasar namu bai ba mu inci ba ba mu unhani da shi saboda mu tabda mu tashi hankali kasa ga tamu mu da kanmu ba mu da wata kasa ba ga kasa tamu ba ba inda zamu tafi ba ga kasa tamu ba kenan ba mu fatan a ce an yi abin da ba na alheri ba a cikin kasa ga tamu abu guda muke kira da su su zauna su sarare eh, gare mu bisa kan abin da zamu gaya musu wanda za a yi tahiyar tamu in dai ba a samu an shayo mana kwanaki kuka na amma ko an shayo mana kukan mu ba cikin kwanakin ga masu zuwa abin da kiran nake gare su kenan duk inda suke a kasashen duniya to muna godiya sosai malam sumana samba usaini da watan hukumomin kasar jamhuriyar niger sun ji wannan bayani waɗannan bayanai naka da kunnuwan basira kuma za su ɗauki matakan da suka dace domin tabbatar da cewa an ci gaba da karatu a kasar jamhuriyar niger domin ci gaban kasar da kuma bunƙasar kasar baki ɗaya mun gode sosai nima na gode muku gada hutun gada universita kai co kai ba komi ba duniya rai banza jamila na'am ke a nan kika yi karatu mm. jami'a mm. shin zamanin da kuna karatu a jami'a kuma kuna samun irin wannan abu na zanga-zanga haka a hito ai ta zanga-zanga dana neman ah, hakoki eh, sosai mm. gaskiya kuma zanga-zanga kin wacce za ka fito ne domin ko an ƙara kuɗin makaranta wanda ba haka ba irin yarjejeniyar da aka yi ba lokacin da ka fara karatu kenan mm. ko kuma malamai sun zo da wani sabon tsarin wanda zai tauye haƙƙin ɗalibai to ana yin haka sosai kuma gaskiya ana samun canji mm. amma sai in ga kamar nan za ki ga ko da ma'aikata za ki ga ana zanga-zanga amma kuma ana ci gaba da aiki ana ci gaba da aiki amma galibi a kasashen mu na Afirka za ki ga idan ana zanga-zanga shikenan kuma tsayawa yake mm-hmm. gaskiya mm-hmm. kuma nan kamar ba gwamnati ba ce take shigowa akwai kamar su, su jami'o'in da kansu ne ai suke daukan mataki sosai da kuma ma kungiyoyin kare haƙƙin su su ɗalibai ɗin kowa yana da rawar da yake taka ba lalle ba sai gwamnati. Uhm. Mu dai watan mu dai a ƙasashen mu na Afirka duk inda ake ilimi dai. Mm. A ba da hihiko kan ilimi saboda kamar yadda wanda muka tattauna da shi yanzu shugaban ƙungiyar ɗaliban ƙasar jamhuriyar Nijar kin ya ce ilimi shine lantarkin rayuwa. Kuma masu iya magana na cewa ilimi gishirin rayuwa. To mm. kin ga gishirin ma shi yake ƙara ɗanɗano yawan aka baki miya ba gishiri wane ke ba za ka ji daɗi ba <laughs> kuma gaskiya ba ilimin mm. na abin da nake son da mana faɗa ɗazu kenan idan ba su da makarantar da za su je ba su da ilimin ta yaya ne mutane masu gurɓataccen fahimta kamar boko haram yau ɗalibi ka zo kai kai kai an kyale ka wallahi duk makamai za su dauka su ce to duk bari ma duk su je su saboda fahimtar ba su da ita ilimin babu saboda haka ya kamata gwamnatin kasar jamhuriyar Nijar da ma duk inda ake da matasan da ke zaune ba sa aikin komi ya kamata a ɗauki mataki a sama musu ayyukan yi saboda rashin aikin yi shi yake haihuwar da ƙungiyoyi irin su Boko Haram sosai Masu saurare iyakacin shirin kenan sai ranar Litinin da izinin Allah idan Allah ya nuna mana yanzu a madadin Jamila Kabiru Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Bill Halima Jimarau ke sallama da ku Allah ya sa mu karshen mako lami lahiya cikin kwanciyar hankali da wadata sai ranar Litinin idan Allah ya nuna mana ku huta lahiya. Wasan kokowa ba ta mance ba.